الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك أن تتبع كما تتبع وتستنجيك وتتبع وأنت في هذا الكتب والمؤمنات أولا ثاني لا أجيب تولى رمضان إذن الذين عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا الشباب الذي كل من أهل wanda kuma a wannan dare ne da Allah za a yi komar jaririn na tamkinin wannan matsalar na wannan shekara kuma kamar yadda kuka gani ga daga insha Allah wanda shi ne babban jarumin a kuma wanda zai gaba da wannan tasiri yana kan kujerarsa sannan kuma a gefen daga ciyama na wajen shura na wannan makaranta ta da kuma ta tafa da yawa da nan bawo insha Allah ba tare da saurayawa ba ciyaman na wajen shura shi ne zai da wannan tafsiri na wannan shekara insha Allah ba ka zan miƙa abin magana zuwa gari ya yi da buɗewa daga nan kuma insha Allah sai mu wuce cikin karatu in Allah ya yarda ba ya ba wa nan da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 wannan ah, tasiri na wannan shekara alhamdulillah shi malam saboda waɗansu abubuwa da yi kilashin da tafsirinsa da yake yi ah, da la'asar sai ga ya dace ya mai da tafsirin nan ah, zuwa daren nan bayan an yi sallan tawe wajen karfe tara insha a sai a shirya sai a fara tafsiri to gashi nan dai na yau na farko a nan samu na lokaci ban fara da taron ba a muna fatan insha Allah an aka ci gaba abin da zama ya daidaitu a dinga yi karfe tara din shi a fara tara to alhamdulillah na san ya dan zauna da ɗalibai da sauran yan uwa dai a nan din kan magana tafsirin ya dawo shi da dare to da magana shine zai fara yau insha Allah in har an ga abu ya tafi daidai ba wani damuwa muna ga insha Allah sai a ci gaba amma in mun ga akwai an samu dan akasi kuma da yake oje kuma da yake gani alhamdulillah ba mu tsammani za mu samu wannan lamba ba a cikin kudin bashi amma ga da yawa an taho kuma na san da yawa musamman an canji zuwa karfe tara din ba amma muna ga insha Allah daga yau dai za mu kai labari mu da muka iso yau insha Allah muna fatan <clears throat> mu fara a sa muna kuma godiya wa Allah subhanahu wataala da tabbatar da rayuwarmu ga shi nan lafiya kuma na tsaya nan muka yi wannan abun ga shi nan kuma Allah ya sake dawo da mu bisa ya sa mana daga cikin rayu masu lafiya a gidan gamunan kuma na observing wannan tafsir muna fatan kamar yadda muka ga farkonsa <clears throat> Allah ya rufe mu da mawakarshen karshen lafiya ya Allah ubangiji ya sama daga cikin wanda za su samu yantuwa albarkar wannan wata na Ramadan shi malam muna masa fatan alkai Allah ubangiji ya taimaka ya dafa da dafa hansa ya samu tasirin ya fi ma na oza shekarun da ya baya so da wannan ne a madadin al'umman masu na jami'an hb Ah, nake cewa insha Allah yanzu nan zan miƙa ah, microphone to shi malam insha Allah ya ci gaba da tafsirin mana wannan shekara muna fatan Allah ubangiji mana jagora insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah mai yarda alaramma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 na nan jami'ar abubakar ta fawa balewa da suke tare da mu a nan masallaci da sauran waɗanda sautin muke je musu a ko'ina kuma a koyaushe gaisuwar mu ta yau da kullum mai albarka ta musulunci ta iyata min indillahi mubarakatan ba muke gabatarwa a gare ku da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiyarmu ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki godiya mara iyaka lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al hukmu wa lahu hukmu wa ilayhi turja'un godiya wadda bata da bigire a koyaushe kuma a ko'ina ubangiji ya cancanci godiya wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhiru ya ba mu dama mun haɗu da ku bayan wani yau na ɗaya ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da sha uku ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya domin buɗe da kuma fara gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa na wannan shekara a wannan masallaci kuma karkashin kulawa da ɗaukar nauyi na al'ummar musulmi na jami'ar abubakar tafawa kwalewa a nan bauchi bayan godiyar mu ga Allah madaukakin sarki muna roƙo gare shi ya tabbatar mana da dukan alkhairinsa ya kuma saukar mana da albarkar alkur'ani a cikin wannan karatu da kuma bayansa abubuwan da za mu karanta daidai Allah ya ba mu lada kuma ya sa mu yi aiki da daidai din abin da za mu yi kuskure ko a cikin karatu ko a cikin bayani Allah ubangiji ya mana rangwame ya gafarta mana abubuwan da muka aikata na kurakurai ko na ganganci na laifuffuka da za su iya kusa ta ubangiji muna roƙon Allah ya mana rangwame ya gafarta mana abubuwan da za mu aikata na ibada a cikin wannan wata na ramadan Allah ubangiji ya karɓa mana kuma ya maimaita mana watanni da shekaru na ramadan wanda za su kai yadda har Allah zai yarda da mu kuma ya ba mu rahamarta muna yin addu'a dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan karatu ya samu tabbata ko kuma ya watsu zuwa waɗanda za su samu su amfana da shi Allah ya saka wa kowa da alkhairi ku da kuke sauraro da mu da muke gabatarwa Allah ya tara mu a cikin rahamarsa ta yin aiki da kuma rahamarsa ta karɓar aiki muna kuma yin addu'a dukan waɗanda a baya suka kasance sun jagoranci karatu a nan ko a yanzu suke jagorantar karatu na musulmi a ko ina suke suke amfanar da al'umma da iliminsu da su Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma ya tara mu a cikin rahamarsa ba tare da doguwar gabatarwa ba wannan shekara da yardar Allah za mu yi karatu ne a cikin suratu Yusuf alaihi salam wannan sura mai albarka ita ce za ta zama darasinmu a bana idan dama ta samu za mu karanta ta har zuwa ƙarshe idan ba mu samu dama ba za mu karanta abin da ya tawaka fakara umma ta tsara min alquran saboda a gaskiyar zance wannan sura ce da take cike da fa'idoji masu yawa ta yiwu wata rana darasin mu ya takaita a aya ɗaya wata rana ma a samu wani abu na cikin ayar ko da ba gama ta ba abin da muke fata shine Allah ubangiji ya albarkace mu ya kuma haskata zukatan mu da kwakwalen mu da hasken alkur'ani wannan sura da za mu fara ta kamar yadda kuka ji ita ce suratu yusuf wannan sura an saukar da ita ne kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shi yasa ta zama sura ce makkiya kuma wannan sura ita ce sura ta goma sha biyu a cikin jerin surorin alkur'ani idan ka buɗe za ka karanta suratul fatiha suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf suratul anfal suratul tauba suratu yunus suratu hud sai ta suratu yusuf alaihi salam wannan sura an saukar da ita ne a jere tare da suratu hud bayan an saukar da suratu hud sai Allah ya saukar da ita tana kunshe da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya tana da kalmomi dubu da dari bakwai da casa'in da biyar tana da harufa dubu bakwai da ɗari da ashirin da biyar wannan sura an sa mata suna suratu yusuf wane ne yusufu salam annabi yusufu salam ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yarda gare shi yace an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce da shi ayyun nasi akram shin wane ne yafi daraja da ɗaukaka a cikin mutane bil adama manzan Allah sallallahu alaihi wa ce yace akramuhum inda Allah atqahum wanda yafi kowa daraja a wurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah sai masu tambaya suka ce laisa an hada na tsalo mu ba abin muke nufi kenan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gano amsar tambayar ku fa akramun nasi mutumin da yake kowa daraja idan abinda kuke tambaya kenan shine yusufu nabiyullah shi annabin Allah ne ibnu nabiyillah dan annabin Allah ne ibnu nabiyillah jikan annabi Allah ne ibnu khalilillah tattaba kullun khalilin Allah ya tabbata a cikin wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Ahmad Muhammad ya rawaito a cikin Musnad cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce innal karim ibn al karim ibn karim ibn karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn ibrahim khalilur rahman yace mutumin da ya zama mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shine yusufu dan annabi yaqub dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim baladayin allah manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa law labistu fi sidni ma labisa yusuf thumma ja'a lid-da'i la ajabtuhu yace inda ni ne aka jarrabe ni da irin jarabawa ta annabi yusuf har aka jefa ni a cikin kurkuku kuma na daɗe na wahala na sha da wahalhalun rayuwa a cikin kurkuku irin wanda annabi yusuf ya ɗanɗana sannan kuma sai ga ɗan aiken sarki ya zo yana neman a fitar da ni to ni kan da na amsa na fita amma shi annabi yusufu tsananin haƙurinsa ya wuce haka har sai da yace irji ila rabbika fas'alhu ma babu niswati lati qata'ala aydiyakum yace sai yace ma ka tambayi ubangidanka ina labarin matan nan waɗanda suka yayyanka hannayensu inna rabbi bi kaidihinna alim annabi yusuf yace zan ci gaba da hakuri har sai an gama bincike an wanke laifi na ba haka kawai a ce alfarma aka mun da fito ba ni ba gaggawa nake ba zan ci gaba da haƙuri har sai gaskiya ta nuna kanta kafin in fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ni ne haƙuri na zai kare da sai in ce a fitar da ni bisa alfarma ba dole sai gaskiya ta bayyana ba amma annabi yusuf haƙurinsa ya sa sai da ya ci gaba da zama sai da aka kai lokacin al'ana al-haqq kafin ya yarda ya fita hadisi ya tabbatar daga Anas dan Malik wanda Albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'i sabir annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayani dangane da wannan annabi Yusufu yace uqtiya Yusufu shatr al-husn yace annabi Yusuf da kuke ji da gani a cikin alkur'ani Allah ya faɗi yadda mata suka rika haukacewa a kansa yace ai an raba kyau gaba ɗaya na duniya ne kashi biyu sai aka ba shi rabi shi kaɗai. annabi yusuf alaihi salam yana cikin annabawan Allah masu daraja Allah ya ambaci sunansa a cikin alkur'ani sau ashirin da bakwai wuri na farko a cikin suratu al-an'am wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ونوحا هدينا من wa ومن wa Yusuf, wa Musa ويوسف sanan wuri na الأرشيد na 27 din ne inda Allah yake wala kad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi a cikin suratul ghafir dukkan sauran guda 25 da suke tsakani suna cikin wannan sura suratul yusuf wannan sura tana da laqa'i abinda ake nufi da latifa shine wani muhimmanci na musamman keɓantaccen matsayi wanda ta yi waɗansu surorin a alkur'ani ba ta da shi wannan suratu yusuf tana da waɗansu wato keɓantattun matsayi waɗanda ta keɓanta da su waɗanda ba za ka same su ba a cikin wata surar a cikin alkur'ani in ba ita ba a cikin wannan sura allah maɗaukakin sarki ya keɓe kissar mutum guda yasa aka yi ta magana a kansa sai da aka karanta aya ɗari ana magana a kansa shi kaɗai. ba wanda Allah ya masa haka a cikin alqur'ani duk wanda Allah zai yi maganar sa alqur'ani sai dai ya taba nan ya taba can ya taba nan ya taba can annabi ibrahim annabi musa suna daga cikin waɗanda labaransu suka fi yawa a alkur'ani amma dukkan su ba wanda ya samu inda za a jera ayoyi masu tsayi irin abin da aka yi wa annabi yusuf alaihi salam sai ya zama ma aka raɗa wa surar sunanta kai ka ce wata hikima ce ta ubangiji da ta sa annabawan Allah da aka rika ambato a cikin alkur'ani su ashirin da biyar shi kuma shi kaɗanta sai aka ba sura sai aka maimaita sunanta a cikin surar sau ashirin da biyar ɗin sai zama kamar yana madadin dukkan annabawa ne a cikin qur'ani shi kuma a cikin surarsa shi kaɗanta ne ba ambaci kowa ba sai shi annabi yusuf alayhi salam a cikin wannan sura wato allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wato a cikin tarihinsa yadda za mu koyi yanayin zamantakewa ta rayuwa tana ɗaya daga cikin surori a alƙur'ani idan ba ta zama ita ce a kan gaba ba wajen koya wa mutum yadda yanayin rayuwa yake da kuma yadda rayuwa take caccanzawa da ake cewa no condition is permanent in kana so ka gane wannan ka karanta suratul yusuf ka gane yadda babu wani abu a rayuwar nan da yake da tabbas kuma yake korewa komi yana iya canzawa abokin kaunarka a lokaci guda yana iya zama abokin gabanka wanda yake nuna maka so da ƙauna yana iya zama a cikin zuciyarsa kuma ka kowa zama abokin adawa a gare shi amma sai ya nuna maka ƙauna sannan ana iya samun mutumin da ka fi tsammani cewa shi ne ya fi kusa da kai kuma ya zama shi ne wanda zai jagoranci abin da zai cutar da kai wannan sura ta nuna mana cewa ya kamata mu yi hankali da taka tsantsan da duniya da kuma da muke mu'amala da mutane a cikin wannan sura Allah ya nuna mana yadda kaidi yake yin tasiri da yadda ɗan adam idan ya shirya yin mugunta yake iya shirya tubu kan abin da zai iya sa ko ka rasa mutunci ko ka rasa dukiya ko ka rasa lafiya ko ka rasa rai gaba daya kuma ana iya samun hakan daga mutumin da ya fi kowa kaunarka ko wanda ka fi tsammanin cewa ya fi kowa kusa da kai Allah ya nuna mana a cikin alkur'ani cewa shirya kaidi da tubbu da a shirya wa wani sharri ana iya samun sa zuwa mataki guda hudu matakin farko shine kaidin shaitan to da Allah ya faɗa sai ce kaidin shaitan mai rauni ne فقاتلوا أئمة فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد kana كان ضعيفا الله يقول كيد الشيطان كيد ne wanda yake mai rauni kaidi da biyu Allah ya ga mana alqur'ani shine kaidin kafirai sai Allah ya ce mana galibi kaidin kafirai ko sun shirya ya kambata ya lalace Allah ya ce wa ma kaidul kafirina illa fi dalal irin wannan da ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kaidi na uku shine kaidin mata wanda Allah madaukakin sarki yace inna min kaidi kunna inna da kunna azim yace wannan yana ɗaya daga cikin tunku irin naku na mata amma kaidin mata kaidi ne mai girma kaidi na uku da Allah ya nuna mana a cikin alkur'ani shine kaidin maza Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana dangane da kaidin maza قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين yace kar ka faɗi wannan labari da ka gaya mun wa ƴan uwanka ƴan uwanka nan maza ne za su iya maka sharri irin na maza idan ko suka yi maka sharri ta yi ba za ka iya fita a ciki ba to yake da sharrin maza da na mata wanda ya fi girma yana daga cikin kuskure na fahimtar mutum ya ɗauka cewa sharri ko kaidin mata ya fi na maza wannan sura yana daga cikin lafa'is ɗinta in ka bi da hankali za ta nuna maka cewa duk kaidin mata arhale in ka kwatanta shi da kaidin maza saboda duk da cewa Allah ya ce inna da kunna azim hakika kaidin ku mai girma ne to amma ya faɗi wannan kaidi ne a sakamakon kaidin wanda ta yi sakamakon tsananin so da kauna so da kauna ya sa ta ta ce bari ta yi abin da zai iya sa ya wahala tun da ba zai biya mun bukata ba wa in lam yaf'al ma amuruhu la yujjananna wa la yakunan min ko yayi abin da na tashi ko kuma in kaskantar da shi ba ka tsananin so da kauna ya rufe mata ido har sai haka iya abin da ta tsaya a kai shine la yasjununnahu hatta shi, za a sa shi a kurkuku zuwa wani lokaci duk da wannan kaidin nata ta sa an sa shi a kurkuku amma ita ta yi sanadiyar fitansa saboda cewa daga baya ta yi al'ana hashaq al ana rawar rawatuhu an nafsihi wa hula la min as duk da sharrin mace yake akwai sa tsammanin cewa wani abu yana iya sa ta canza ra'ayi ta zo ta yi nadama ta yi da na sani amma idan maza suka taru suka shirya su nuhu alaihi salam yayi akan ya tserar da ɗansa daga shiga sharrin maza ɗan uwansa yace da shi karka ba su labarin nan kuma bai ba su labarin ba amma sai da labarin ya fito saboda sharrin shaidan shi da nan ba zai iya shi kaɗai ba saboda inna kai da ne kana ba sai ya haɗa da maza su ko da suka zo da suka fara ba batun kurkuku ake yi ba sai suka yi magana a kan a wusura ruhu arzan ko a jefar da shi a cikin duniya ya shiga duniya ko kuma kun kudu su ko a kashe shi gaba daya duk inda aka yi kenan akan ɗayan biyu sai aka ce to a madadin a yi kita a madadin a jefar da shi a daji a jefa shi a rijiya yanzu an yi mai sauki bayan sun jefa shi a rijiya ya samu ya fito suka sake raka shi wa sharabu bi tamanin bakin da rahima ma'aduda suka sayar da shi da kuɗi na arha ya zama bawa yana matsayin ɗa mai daraja amma yanzu sun sa ya zama bawa sai suka zama su ne mabuɗi na duk wahalar da annabi Yusuf ya sha a nan kai ne zuwa ya nan kuma mazan zuwa? yan uwa na jini waɗanda aka haife daga ciki da wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gano wannan kullum yana addu'a da mutumin shi annabi yayi addu'a Allah ka raba ni da sharrin mata ba amma yana addu'a yana cewa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin bashi da kuma sharrin mazaji Allah ka raba mu da sharrin maza yana ɗaya daga cikin sharri saboda idan mata sun yi sharri galibi ba za su yi sharri a kan su yi kisa ba amma namiji idan suka haɗu za su shirya sharrin da za ka daɗe ba ka iya tawarware ba in ba daga cikin sharrin maza ba makurun laili wanda ha a cikin wannan daga jiya nan aka tashi da wani babban shari'a a Najeriya wanda waɗansu domin siyasa suka rubuta akan ministan sadarwa na Najeriya Dr. Isa Ali Fantami hafizahullah a san cewa wai shi dan boko haram ne kuma yana taimaka musu yanzu don Allah akwai tunanin da zaka yi a ce shi da biyu ya da rayuwar yana yaki da wannan abun kuma suna nema su kashe shi a ce shi yake sponsoring din su to sharri ne na duniya kenan bal makrul layli wal nahar wannan mata za su iya wannan sharrin Allah ya raba mu da sharrin maza yana daga cikin tasarif na wannan su sura shi ne yadda wannan tura take nuna mana wato yadda Allah maɗaukakin sarki yake iya sa abu ɗaya ya canza matsayi ya fito a positive ya koma ya koma negative ya fito a fari ya koma baki ya zama naka ya zama na wani a cikin wannan tsura muka ji yadda riga kwaya ɗaya ta mutum ɗaya ta zama ita ce shaidar da ta tabbatar da ko kuma da wani ya yi amfani da ita domin ya nuna gaskiyarsa a yayin da yan uwan annabi yusuf suka nuna rigarta suka ce wannan rigar ita ce take nuna gaskiyar mu wa ma anta bi mu'minin lana wa lan kunna sadiqin ko da gaske muke ba dole ka yarda ba ita ce suka yi amfani da ita domin su nuna gaskiya suke amma ta ce kuma ta zama abin da ya tabbatar da cewa ƙarya suke ita rigar da kanta Allah ce wa za'u ala qamisihi bi damin kabi wannan rigar ita ce ta nuna ƙarya suke yi a yayin da suka yi amfani da ita da kanta don ta nuna gaskiya suke yi wannan rigar ita ce ta zama sanadiyar nuna gaskiyar annabi yusufu alaihi salam ita ne rigar ta a lokacin da Allah ya ce wa in kana qamisuhu kunta min durin fakadabat wa huwa min as-sadiqin ita kuma dai wannan rigar ita ce rigar da ta zama rigar bushara da a sanadiyarta mahaifinta ya samu sauki na shekaru da ya daɗe yana shan wahala ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تبرمجون sannan ita wannan rigar ita ce kuma ta zama sanadiyar warakarta bayan ya yi shekaru yana makanta falamma an ja albashiru alkawo ala wata bihi farkarta basira kuma duk wannan da aka yi shine izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basira wannan ya nuna mana yadda riga ɗaya za ta iya yin aiki da yawa idan riga ta iya haka ashe sauran abubuwa naka na nan duniya baka san sirrin Allah ba akan yadda za su yi maka amfani da kuma yadda za su iya cutar da kai za ka kana iya ɗaukar kuɗinka ka sayo cuta kana iya ɗaukar kuɗinka ka sayo amfani kamar yadda ɗan adam yana iya zama a wani lokaci yana sauka a wani lokaci yana kinka a wani lokaci yana sama da kai a wani lokaci kuma Allah ya kaskantar da shi ya zama kasa da kai kamar yadda ɗan uwan annabi Yusuf sun kasance sun bayyana a matsayin su masoyan sani asibu ma'ana gadan narta wa nal'ab wa inna lahu lahafizun daga baya kuma su wannan nan yan uwan su suka zama waɗanda suka nemi ransa gaba ɗaya a kan ya mutu daga bayan kuma da yan uwan waje a ishwatu yusufa fadakalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun sai ga sun sake dawowa masu neman da kokon bara suna neman taimako a wurin sa alhali su ba su san shine wancan da suka nemi su kashe shi ba ka dubi da Allah yake juya al'amari da suna da karfi sun taru gaba daya wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubn amma yanzu gashi dukkan su sun taru kuma su zo suna roƙonka suna ce matsala wa ahla bir muna cikin tsananin wahala wa jidna bi bida'atin murja fa auki lana alkai ba ma da kuɗi ka cika mana wa tasaddaq alaina muna bara waɗancan din ba su ne sun zo gaban su suna bara fa arafa bi shi ya gane su ku ba su gane shi ka gane yadda Allah zai iya juya al'amari kamar yadda Allah ya sa matar imra'atu fir'aun yadda annabi yusuf ya zo yana matsayin karkashin ta matsayin yaron gida an sayo shi da kuɗi ne ba matsayin bawa amma ta kaskantar da kanta yadda shedan yayi wasa da hankalinta har ta zo makaskanciyar da annabi yusuf ba zai sake ganin ta da daraja ba saboda zubar da mutuncinta akan neman da ta don almasa ka gane yadda kana da daraja komin darajarka ka sabon Allah zai iya sa ka rushe gaba daya ka koma kuma asfala safilin da darajar ta lokacin da aka kawo shi gare ta ana ce akiri bi maduwa kar ki wulakanta shi ki dan ba shi daraja ki ɗaukaka shi take zan ɗaukaka shi amma sai gashi a karshe ya zama wani wanda ba kowa ba yana cewa ba wannan makayyaciya ce wa kuma min as-sadiqin wannan dai yaro shine da gaskiya kaga yadda sakon Allah yake kaskantar da mai daraja ko kaga kuma yadda bin Allah yake ɗaukaka wanda yake kasa yau bawa ne shi fa wanda aka sayo shi da kuɗi na arhama bayar ba da daraja amma yanzu gashi Allah madaukakin sarki ya zo ya ɗaukake shi shi kuma saboda bin Allah wa kazalika makanna li yusuf bil ard kamar yadda ita da kanta ta canza daga tana matsayin gaba da shi cewa sai an rufe shi amma daga baya kuma ta zo ta canza ta zama wanda take jin tausayinsa kuma tana neman yadda za a fito da shi yana daga cikin lafais na wannan sura shine yadda wannan sura take nuna mana kamar yadda al'imamu zarkashi yake cewa wannan ita ce kadai sura a cikin alkur'ani wadda take da aya sama da ɗari amma duk cikinta ba wuta ba aljanna ba batun wuta ba batun aljanna a cikin ta tun daga farko har ƙarshe kawai magana ake kan sanin rayuwar duniya da yadda duniyar za ta iya kama maka lahira ko ta sa ka karanta lahira amma ba a faɗi sakamako na maganar shiga aljanna ko maganar shiga wuta ba sai dai ayi ishara wala ajrul akhirati khairu lil ladina amanu wa kanu yattaqun shi wannan sura mai take karantar da mu tana karantar da mu abubuwa da yawa bari mu takaita akan guda goma da farko wannan sura tana nuna mana tsantsar imani da Allah da tsantsar imani da abin da Allah ya saukar na gaskiya a cikin alkur'ani domin da shi Allah ya bude don ai imani da alkur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan a ƙarshe kuma Allah ya magana akan imani wa ma aktarun nasi walau arasta bi mu'minin sannan kuma wannan sura ta nuna mana muhimmanci haƙuri a kan ƙaddarar Allah ko ƙaddarar kauniya ko ƙaddarar shari'iyya. Allah yana da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi yadda ya tsara duniya akan abu kaza zai faru mai kyau ko abu kaza zai faru mara kyau idan mai kyau din ya zo ga wani to ba zai kyau wa wani ba dole wancan ya haƙura wannan kuma ya ɗauka jarabawa ce don ta zo masa da kyau haka kuma Allah yana iya jarrabar ka da mummuna a lokacin da ta maka muni wani kuma ta maka kyau wata Allah ba zai taba ajiye abu kullum da maka kyau ba saboda ana so wani ma a san masa duk lokacin da bakin ciki ya same ka shine farin cikin gani gane wani abu hikima ce ta Allah ba yadda za a yi kullum kai ta farin ciki wani kuma yana ta bakin ciki wata rana za a san masa kai kuma a hana ka adalci kenan na Allah sannan kuma wannan sura tana nuna mana yadda ake yarda da kaddarar Allah ta shar'iyya yadda Allah yake shari'anta kuma ya jarrabe ka akan wani abu ya ga za ka iya ko ba za ka iya ya jarrabe ka a cikin addini mun ga yadda ake da jarabawa al-mihnatu dakhiliyya jarabawa ta cikin gida wanda tana daga cikin jarabawa da ta fi kowace wahala matsala daga cikin gidan ku family problem wanda annabi Yusuf ya sha encounter da ɗan uwansa ya zama su ne manyan abokan gabansa da suke da ganin bayan da a duniya gaba daya kamar yadda kuma ga al-mihnatul kharijiyya jarabawa ta waje wanda kowane ɗaya ya ishi mutum a cikin matsalarka da cikin gida ya ishe sa wani ya ji duniyar ma ta ishe shi wani kuma matsalarsa ta waje ce a cikin gida komai daidai amma annabi yusuf ya sha matsala a waje bayan ya sha ta gida daga gida bayan rabuwa da mahaifa mafi abin da ka fi kauna bayan an haife ka kenan kuma kana karami lokacin da ya fi bukatar mahaifansa jarabawa ta waje ta fara ta yadda ya rabu da su ba zai sake ganin su ba har sai ya yi hankalin kansa sai dai su su dawo karkashin sa amma shi ba zai zauna karkashin su ya amfana ba kuma yana fita bai koma hannu wani ba sai fada rijiya daga cikin rijiya yana fitowa sai koma bawa wanne da zamu rama ciki daga bawa yana fita ya zama ya shiga kurkuku jarabawa kan jarabawa jarabawa kan jarabawa wannan ya nuna cewa wannan duniyar ba yadda za ka yi kace komi zai zo maka yadda kake so sannan kuma wannan sura yana daga cikin abin da take sannan kuma ga kuma jarabawa ta addini shine yadda ya sha wahala wajen fama da mata da jaraba da ya fara wato abin nan ya fara fama da ita ta matar da ya zama ita ce take matsayin mai rikon amalarsa sannan daga bayan kuma ya shafi kuma na sauran matan gari bayan wannan kuma wannan sura tana koyar da mu yadda wato mutum yake iya rarrashin zuciyarsa da wannan alkur'ani da kuma wannan sura musamman duk lokacin da wata damuwa ta dame ka don Allah ta ɗauki surutu Yusuf ka karanta amma ka karanta tare da ta'amuli tare da wato tadabburi ko ka bude fassarar kana karantawa bakin kana ganin fassarar ko ka saurari tafsiri ana fassarawa kana jin labarin mutumin da duk wani matsayi da kake gani ɗan adam zai taka wallahi ya taka ya wuce shi amma ya sha wahala irin wahalar da zai yi wahala a tara irin su mutum guda ɗaya a wannan duniyar a yanzu muna fama da waɗanda damuwar da bata taka kara ta karya ba amma za ta iya sa mutum ya kashe kansa gaba ɗaya ake samu matasa wai saboda damuwar duniya ta dame shi sai ya tunanin gare ya kashe kansa wanda damuwarsa bata taka kara ta karya ba in ka kwatanta da jarabawa da irin wanda annabi yusufu bawan allah annabin allah ya samu wata gata kake da ita a wurin Allah da kake tsammani duk abin da kake so shi za ka samu am lil insani ma tamanna yanzu mutum yayi tsammani duk abin da yake so shi zai samu to annabawa ma ba samu abin da suke so ba su da Allah ya fi son su to kai ne kace duk abin da kake so Allah zai maka wato wannan sura ta zama kana samun wata damuwa don Allah ta bude suratu Yusuf sai ka ga wai da kai da shi ba ya wahala kanan wa yake dadewa a cikin jarabawar duk jarabawar da kai da kake fama da ita ka bude wannan sura ka karanta da ta'ammuli sai ka gane wallahi naka mai sauki ne abu na gaba da wannan sura take koya mana shine yin bishara da cewa idan ka zama mai haƙuri akan jarabawarka to mai haƙuri yakan dafa dutse saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana kar mu rinka karaya kuma kar ka rinka dauke kar ka rinka yanke kauna wannan sura ta gaggaya mana yankan kauna har guda uku da mun su suka yi kuma da inda aka hana su ya bani yan abu fa tahassasu min yusufa wala a min rawillah kar mu rinka yanke kauna daga buɗi daga ubangiji falamma tai'atu minhu khalasu nabiyya hatta idan kai aka rusulu wa zannu annahum qad kudibu Allah madaukin sarki yana nuna mana kar ku yanke kauna Allah ya ce inna nasrallahi qadim taimakon Allah yana kusa kai ne kake ganin shi da nisa inna hum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba amma Allah alkawarin sa a kusa yake don haka duk abin da ka sa a gaba ka ci gaba da kokari karka yi tsammani dole a yanzu ko a nan ko a gobe gobe ne za ka samu a'a taimakon Allah yana zuwa ala inna nasrallahi qarib ina fata mu gane yanda duk mutumin da ya haƙuri inda kuma ya take wa yasbir haka shi da kansa annabi yusuf ya ce duk wanda ya haƙuri kuma ya tsoro tsoron Allah wallahi Allah ba zai taure maka ladanka ba shi da annabi yusuf alaihi salam duk wannan duk wannan wahala da ya sha daga baya sai ya zai zama sarki cikin mafi ɗaukakar sarakuna sai zama kuma al'amari ya koma hannunsa su ne masu yankewa su ne masu zartarwa ba shi nan ba darasi nan da da muke fahimta a cikin wannan sura shine wannan sura ta nuna mana hadarin hasada da yadda hasada da tsananin kishi in yayi tsanani yake iya sa mutum ya halakar da kansa ya halakar da wani don Allah jama'a wannan sura ta zama mana izina da zamu koyi yadda zamu rabu da hasada da kyashi da tsananin kishi tsananin kishi daga mata akan tana son wani kuma tana so hankalinsa ya kowa gare ta za ta iya komi don samun wannan cimma wannan buri tsananin kishin ka kai akan wani ya samu abu kaza ko wance tana son sa kai an barka sai sa yi tunanin don ka raba su da wancan bari ka illata shi ko ka illata ta ko ka illata su gaba daya wannan sura tana nuna mana hadarin da yake cikin tunanin daukan mataki akan kaddarar Allah idan karasa wani ya samu hukuncin waye ba za ka iya shamfarin da hukuncin Allah kamar yadda wannan sura tana karantar da mu tarbiya da tsarin yadda ake gudanar da tarbiyyar gida wannan sura ta nuna mana yadda uba ya kamata ya zauna da ƴaƴansa yadda annabi yaqub alaihi salam yake mulaqaba ga ƴaƴansa yana musu adalci ƴaƴan sannan wadancan duk da cewa ya fi son Yusuf amma bai zalunce su ba shi yasa dukansu su ma yana tattaunawa da su shi yasa suka zo suka ce mata ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf inda bai ba su dama suna zuwa gare shi su yi magana ba da ba za ka ji wannan ayar amma ya ba su dama suka zo suka ce me yasa baka ba mu yusuf mu tafi da shi ka ba mu dama ya ba su ko bai ba su ba ya ba su yana musu adalci ana fahimta ko wannan ya nuna mana muhimmancin jan ƴaƴanka a jika da kuma yin musu nasiha da gyara musu idan sun yi kuskure da kuma duk abin da suke so wanda bai saba ma shari'a ba ka ba su dama su amma a wani wurin kuma darasi na gaba shine surar ta gaya mana idan kana matsayin mai tarbiyya tsakanin ƴaƴanka to dole ka zama alahada dole ka zama kana da kulawa don akwai kuskure ɗaya da za ka iya wanda zai iya warga duk abin da kake da tarbiya shi yasa idan kana son wani ko wata daga cikin ƴaƴanka to ka yi a hankali ko ka fi son wata daga cikin matanka ka yi a hankali ta yadda ba za ka yi abin da zai su zuciyar sauran ƴaƴan ba domin kada shaitan ya shiga ya zama min ba da an da shaitanu bai yi bai da ne, ya zama sanadiyar haka shaitan ya samu damar da zai raba tsakanin kan ƴaƴansa wani shi yake raba tsakanin kan ƴaƴansa saboda ya nuna wani cewa ya fi kowa wani shi ke raba kan matansa saboda ya nuna wacce tafi kowa ka bari a cikin zuciyarka ka yi kokari abin da ya bayyana kana iya yin adalcinka da kowa ta samu ka bude bakin ta ka ya bayyana a yayin da wata gurgushi ta mata wata kuma yaƙe akwai bambanci na ido a cikin ina ake ga a ina bambanci yake a zuciya wanda kai haka wanda kai haka amma karka yarda ka yi abin da zai sa mata su gane wacce ita ce shine da Allah ce fa tabaru hakal mu'allaka yanzu wannan dan kuskure da aka samu a cikin wannan sura ya jawo annabi Yusuf din ya wahala shi da uwan su wahala mahaifiyar ta wahala shi ma mahaifin ya wahala saboda sun ce la yusuf wa abuhu ahabbu ila abina minna mun fahimci cewa babanmu ya fi son yusuf za ka dole mu ɗauki mataki a gidan nan to duk abin da ne jawo haka kai kokari ka guje mata sana a cikin wannan sura muna fahimtar yadda wato ɗaukan mataki akan don ka magance wani ya samu wata ɗaukaka mataki kama ba shi zai hana shi ɗaukakar ba ka kai kuma kar ka ɗauka saboda an kusan wani ko wacce taso wani bari in yi sihiri in gurgunta shi in karya shi in illata shi wannan abu ba shi zai iya sa ka yi nasara ba sau da yawa akan yi za ka iya nasara don a tara maka laifin da zaka je wuta amma shi kuma karshe kuma Allah zai dauka kashi duk da kafi yanzu waɗannan abin da suka yi wa ɗan uwansu sun ce za su kashe shi ne saboda ya tudu na ku waje a ajiku don ku ya dawo zuwa gare ku ya tashi ya dawo din daga tafiyarsa kullum kuka yake bai kuma ba saurari su ba kwata kwata gara da ma zai zo tare da su a saurari su tare amma yanzu da suka kore shi shi ma yanar su ko bai samu an saurari su ba har su da kansu suka ce tallahi utar guru yusuf kai kullum akan yusuf duk da yusuf baya da? don haka ba wai dole duk ka dauki mataki matakin kai aiki ba abu na gaba shine wannan sura tana koya mana cewa wato wannan rayuwar ta kamar mafarki ne rayuwar da ba ɗaya rayuwar duniyar nan kai ka ce kayi bacci ne ka farka hakika ne rayuwa wallahi ba gaskiya bane gaskiya tana tana najira wal akhiratu khayrun wa abqa amma wannan duniyar da ido ce an fara wannan surar da tarihin annabi su da mafarki ne إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت da wannan aka fara ala ya bunayya la taqsus ru'yaka ka zama kana ce akan mafarki to a ƙarshe ma wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya duk labarin mafarki ne fa aka fassara ashe mu wajen rayuwar mafarki ne yaushe za ka mafarki ya zama maka gaskiya duk duniyar da ka ganta wallahi mafarki ne ka ga yana da arziki ka da wani ya kai ka abu kaza ka da duk abin mafarki ne wallahi asalin gaskiya sai an je lafiya za ka karke ɗauki abin da ba tabbas ba ka fifita shi akan tabbas garin neman duniya sai sa ka sai da ka. sannan fa'ida ta goma wadda ita ce ta ƙarshe ita ce mu da cewa ba wata wayewa da kuma wayewar addini wasu daga cikin ku musamman matasa za su ji cewa kai ai na haɗu tunda kaina yana ja tunda akwai kuɗi a gidanmu tunda ina da kyau ina da farin jini ba irin waɗannan su ne ba a wurin mata ta ce tun da ina tashi ita ce babbar yarinya shi ko shine babban yaro irin wannan na abubuwa dukkan wallahi ina gaya muku ba su ne asalin civilization da wayewa ba kana da kuɗi ka ce kuyanci ka ce wanne kana da hal da yawa wallahi ba shi ne ka haɗu ba wanda ya haɗu shi ne wanda ya iya addini saboda duk haɗuwarka billahi na zai an kwatanta ka da annabi yusuf ka ba ko a wani idan kana ji kai dan wani ne sa kake ji kana takama annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tsara wa annabi ya ce babba dan babba dan babba dan babba kai haka kake sannan idan kana ji cewa ka in an danka kana burge mutane kai ka kai mutumin da manzan Allah ce duk duniya an ba wa mutane rabin kyau 50% aka raba mana duk duniya an ɗauki sauran 50 an bayan su kare kai ba ka saba ganin ɗan adam irin wannan ba wallahi sai Allah ya ka je aljanna ka ga to ka dubi haɗuwa irin ta wannan bawan Allah sannan Allah ya ba shi ilimi dan da kad ataita ni min al wa 'allamtani Allah yake na yarda ka ban ilimi Allah yake walin wa'allimahu min ta'wil al-ahadith tun yana kankankani baban sa yake masa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith Allah zai baka ilimi na musamman ilimin da ba kowa yake da shi ba sannan Allah ya baki ɗaukaka ta mulki shi da kansa yace kad ataita ni min al-mulki sannan Allah ya bashi uwa uba wanda ya gama komai shine an bashi annabta yanzu ka taba jin dan adam da ya faɗi da waɗannan abubuwa duka wallahi ba a taba yi ba sai akan annabi annabi Yusuf amma duk da haka ya kaskantar da kansa ya gane cewa civilization shine musulunci kawai ba kai kai danka yanzu lokacin ka ne da zaka fanta ma zaka yi wane ne wata kuma min ba ji kawai sai ba a haka musulunci duk wayewa wallahi tana ga wanda ya waye da addini karke yadda ka wani gogo ka da ta kara karya na, dan wani ba cikin ka wai za ka manta da addini wai san civilization su wane wane kake gani su wane wane za su burge ka idan kana so ka ɗauki role model ɗauki suratu yusuf ka karanta sai annabi yusuf ya zo maka role model sannan kuma a cikin wannan sura din muka zo karatu za mu ji mawaki amma wannan za mu bar shi sai abin da zan faɗa na ƙarshe shine wannan sura za ta karantar da mu ilimin muka daban-daban wanda za mu iya amfana a cikin bincike na zamani na ilimin zamani wanda kullum muna faɗa cewa wannan alkur'ani zai maka amfani a ilimin addini kuma zai maka amfani a ilimin zamani bangarori da dama na profession da ɗan adam zai iya ƙwarewa a kansu zai iya kutsawa cikin alkur'ani kuma ya amfana da abin da duk binciken da a can ba zai iya samowa ba dole sai ya fi ta qur'ani waɗanda suke ta history of civilization da archaeology wannan sura kamar jigo ne a wurin su da Allah madaukin sarki ya fara da cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mafi kyan labari in kana neman history na kansa to kai isari da alqur'ani sannan archaeology waɗanda suke bincike akan abubuwa na tarihi da kuma abubuwa na zamanin da kamar yanzu kasar egypt inda annabi yusuf ya rayu ya yi mulki tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke da ancient civilization wanda kuma archaeologists suka samu matattara inda aka samu abubuwa na gaske waɗanda suke nuna civilization irin na zamanin da ranar shida ga watan afrilu din nan sati guda da wuce kenan kuna ganin da kasar masar ta kashe kuɗaɗe biliyoyi saboda mafi girman hanyar samun kuɗin shiga na kasar masar Shi shine zuwan baki domin yawon buɗe ido domin su ga irin waɗannan abuwa na kayan tarihi ƙasar masar tana da fir'aunoni waɗanda suke mulki a da har guda ashirin da biyu waɗanda aka yi musu ma'aji na ƙasaita waɗanda sun fi shekaru dubbai suna wurin ba su lalace ba kuma ana zuwa a jan jikinsu akwai mazaje guda sha takwas akwai kuma queens guda hudu waɗannan su ne guda ashirin da biyu da da suke wurin da suke mai damar ta harin amma yanzu an kwashe su an kai su wani wuri na musamman inda aka yi domin ajiye kayan tarihi yanzu wannan sura ta faɗa mana wurare da yawa da monument wanda suke da tarihi wanda wajen bincike ana iya amfani da wannan sura wajen jin Allah ya ce a wuri kaza akwai kaza sai a je a ƙara bincike sannan duk abin da aka samu wanda Qur'ani ne ya isar da shi zai nuna asalin gaske ne ba kawai abin da za a yi shi a cika a ce shekarar kaza yanzu ya kai kaza saboda bincike na kaza ta hanyar Qur'ani ana iya taimako a wannan bangare abu na biyu shi ne ilimin da ake ce onerology wanda wani ilimi ne na kimiyya da yake da alarci ake ce masa ta'wilul ahlam ilimin fassarar mafarki wani ilimi ne wanda yake ba kawai baiwa ba ba kuma kawai ilimi ba duka biyun sai sun haɗu da ilimi da kuma baiwa ana kuma iya koyon ta ko mutum ya iya a cikin wannan sura za mu ji abubuwa da yawa akan maganar fassarar mafarki da yadda mafarki guda biyu suke zama fassarar su ya bambanta sakamakon mutumin daban-daban kana iya mafarki din da ya yi kuɗi wani ma mafarki ya yi kuɗi ta yi shi din ya yi kuɗi kai kuma ka kuɗin da ka gani ne wannan da ka bani to wannan sura idan aka shiga cikin da za ga abuwa da yawa akan maganar mafarki ya abati inni ra'aytu la taqsusu ru'yaka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yu'allimuhu min ta'wil al-ahadith wa qala al-malik inni ara قالوا أضغاث أحلام قالوا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا لكما ربي قد ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث دورا دي دبن دبن أشكي سورة دسكي مجانا أكم مفرقي دكما فسرة دكما كاركتس دبن دبن تيدا مفرقين سو دبن سلو كما فسرة مفرقين سو دبن sannan wannan sura za ta karantar da mu ilimi na sociology da kuma social sciences na yadda ake zamantakewar family da matsalolin cikin family da kuma in ba ko ya shigo cikin family kamar kamar yadda annabi yusuf ya zama bako a cikin gidan imratul da kuma community da kuma matsalolin community da kuma in bako ya shigo community community garin su annabi yusuf da suka taso suka shigo cikin garin matar udukulun misra insha allahu wa aminin da yanayin zaman baki a wuri da sauransu kamar sura za ta karantar da mu ilimin muka da yawa a political science a tsarin mulki tun daga ij'alni ala kaza'ilil ardi inni hafizun Ali da kuma kazalika makkanna da yusuf fil ard sannan sura ta yi magana akan abubuwan da za su amfani mu a bangaren agricultural science da kuma yadda noma yake da tasiri mafi girma a bangaren tattalin arziki babu wani abin da yake da kushiyar. wato vitality a cikin harkar economy kamar food security abinda muka ji a cikin tazra'u da saba asiri da da'aban kama hasattun fadalu da kuma yana karantar da fa'idoji akan economy da kuma maganar budget and planning fadaruhu sun sunbulihi illa qalilan mata ta'kulun da kuma abinda muka ji na magana yadda annabi yusuf alaihi salam ya yi amfani da wato basira ta tattalin arziki da kuma basira ta iya tsimi da tanadi yadda aka yi wahala da fari amma duk da haka ba a shiga cikin recession ba yadda ya samu ya ceto kasar daga cikin talauci da kakanika yi sakamakon da barbaru irin na wato ilimin tattalin arziki haka kuma akwai ilimi na fisiyar nabi shine ilimin firasa yadda annabi yusuf ya zauna da waɗanda yake ce musu la ya'ti kuma ta'amul turza illa ba ba'tu kuma da wani ilimi ne na kimiyya da daga kakan fuskar mutum zaka iya gane da yake wannan ilimi yana da amfani a cikin criminology saboda gano masu laifi wanda jami'an tsaro suna iya amfani da abin da suka ji a cikin wannan sura domin faɗaɗa bincike a kan daga kakalli mutum ka gane wannan mai laifi ne ko kuma mai gaskiya ne da kuma an kai mutum gaban alƙali yadda daga ko kuma mai shaida in ya zo shi da gaske yake ko ƙarya yake annabi yusuf alayhi salam ya ce kuna zuwa zan iya gaya maka me a cikin ka me kaci sannan me ka bari a gida sannan kuma in an zo zuwa da abinci kafin a shigo da shi zan ce muku abin cika za a shigo mana da shi tun ba a kawo ba wannan shine ilimin kisiyar gani akwai za mu za mu fahimce shi a cikin wannan sura sannan daga karshe kuma mun dawo gida shi kuma akwai abubuwa da yawa na ilimin dokoki na a cikin wannan sura musamman kuma law of evidence the means of adducing evidence da yadda ake gane shaida da tabbatar da ita ta hanyar ikrari al'ana hasatan haqqu ana rawatuhu an nafsi da kuma yadda sai an nemo shaida wa shahida shahidu min ahli hadin kana famisu hukudda min kubur da kuma yadda ba za a samu shaida ba ko mutum da ya ikrari ba amma daga circumstantial evidence a gane karya yake wa ja'u ala famisu hidi da min akwai abubuwa da yawa na fa'idodi a cikin wannan sura amma kuma lokaci ba zai gama faɗa ba idan Allah ta mu gobe za mu dora daga abin da muka tsaya sannan kuma mu shiga cikin wannan sura Allah ya albarkace mu da albarkacin suratu Yusuf da Alqur'ani gaba daya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh